shiri da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma lafiyar jikunan mu alkhairin Allah ya kai mana ya kai muku duk inda kuke a duniya amin ya rabbal alamin to Allah ya nuna mana kuma lokaci ya ƙara zuwa ta yadda ku dai masoyanmu kuma 'yan uwanmu abun alfaharinmu mutanenmu na ƙasar saudiya saudi arabia alhamdulillahi za mu ƙara kawo ziyara ta musamman kamar yadda kuka sani duk a cikin waɗanda muke hudda da su ta harkar magani kama daga shawarwari da magunguna idan aka cire najeriya ƙasar da za ta biyo ba ita ce mutanenmu hausawa da suke saudi arabia waɗanda ba nan suka tsaya ba ba wai siyan magani kaɗai suka tsaya ba har da taimako na marayu kai wata ma turowa za ta ce a je a gina rijiya wata cewa za ta je a taimaka ma wasu islamiyya wata kuma wallahi turowa ta yi kayan sallah da za a ba yara marayu dukkan ku kuna wannan kuma musamman mata Allah ya muku albarka ya sa albarka a cikin abin da kuke to yanzu a mita kakka zai iya zo da kanshi ba sako ba kamar kamar da kuke tura sako kuna bukatar kaza kaza kaza to insha Allahu rabbi mun yi alkawari za mu riko magani daidai gwargwado wanda insha Allah rabi za mu zo da shi ga masu bukata suna iya tuntuban mu dai ta wannan lambar ta wasan ga wanda suke bukata za su tuntube mu ta lambar nan da kuke turo sakonni ta whatsapp insha Allah duk inda muka je a duniya da ita za a tuntube mu amma cututtukan da za mu ɗauka ba za su wuce ƙwara hudu ba gaskiya saboda yanayin tafiya kuma insha Allahu sanarwa ce ga dukkanin wanda suke buƙatar wani maganin kafin mu zo idan mutum yana buƙatar wani magani ya fi sabanin waɗannan guda hudu da za mu lissafa to sai ya sanar da mu ta whatsapp ya ce ga abin da yake buƙata za mu gaya mishi abin sadaka mu ɗauki lambar shi da sunan shi mu sa a jikin kayan shi yadda in mun zo kawai karɓa zai yi insha Allahu rabbi amma musamman a cututtukan nan da ba su wuce guda hudu ba su ne za mu ɗan riko ga masu bukata an mun zo sun jita na farko shine sanyin mara wanda shine duk yake damun kusan duk al'ilahirin mutane sanyin mara da kuma abin da ya safi sanyin jiki irin kaikayin jiki kaikayin matsi matsi ko kaikayin kai ko kaikayi wanda yake jiki sanyi na cikin jiki za mu zo da shi sannan sai abin da ya shafi basir ga masu fama da basir su ma Allah da za mu riko musu sai kuma abin da ya shafi wato a gyara gida bangare guda biyu da bangaren mata da bangaren maza su ma za mu riko musu kayan gyara gida wanda za ka gyara gidanka ke ma ki gyara gidanki ki gam da mijinki kai ma kai ram da matarka kun dai san labarin ba sai na bayyace ba aha to za mu zo da waɗannan waɗannan abubuwa guda hudu su ne sai masu matsalar iska masu matsalar jinnu su ma za mu ɗan riko kaɗan ba da yawa ba ta yadda in allah da dai za mu zamanto an ƙaru gaba ɗaya ba za a ce mun zo haka nan ba komai ba insha Allah rabbi shigowar mu tana nan ina ga zai wuce jibu ba in Allah ya da alhamis kenan muke sa ran shigowa saudiya yau muna ranar litinin wato kaga talata laraba alhamis duka biyu wuce sauran kwana uku ko in sha Allah za mu shigo a sanarwa ce gare mu sanarwa ce gare ku gaba daya ga duk kuma wanda yake bukata din ya tuntube mu kamar yadda muka yi magana Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kawo mu lafiya ya sa mu ibada lafiya mu same ku lafiya da fatan alkhairi Allah ya sa mu sha sharuwa lafiya muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment ma